bayan haka yanguwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da karatunmu na littafin fikihu wanda muke yi cikin wannan littafi mai tarin muhimmanci na muftasar khalil silfiqihil maliki wanda al-imam الشيخ خليل بن إساق الجندي يربط رحمه taala a yau, إن za mu ci gaba daga inda muka tsaya a mu na ɗari da tamanin da uku haka ne ko? za mu shiga sabon babi babin fin nazari babin da zai bayani dangane da alwaki ko bakance wa hakame da hukunce-hukuncen alwaki ko bakance abinda ake nufi da wannan kine, a musulunci akwai abinda bai zama dole a kanka ba musamman na aikin ibada sai ka yi alkawari ka dora wa kanka ko da yake layin alkawari daban ana kiransa kaman ahad layin alwaki daban shi ake kiransa nazar to sai dai suna da alaka mai ƙarfi domin duk inda ka ji ake maganan alkawari to abinda bai zama dole a kanka bane kaman ka ce ka yi alkawari duk wata za ka ba da abu kaza ya fita daga cikin abinda daman yake kanka kaman a masallaci haka ko a wata makarantar islamiyya ko ma wani bawan Allah in ka ce ka alkawari duk karshen wata za ka ba ki abu kaza to wannan yana babin alkawari kuma dole ka cika alkawari idan baka cika alkawari ba Allah zai kama ka wa uku bil ahdi na lahdaka na matsula ina fata an gani. saboda haka a wannan babi ko a wannan layi alkawarin da ka yi a da ba dole bane amma yanzu kuma sai kai alkawari domin neman kusanci zuwa ga Allah amma da sunan alkawari to shi kuma ba kante. shi ma kamar hakan ne alkawari ne ka ɗaura wa kanka amma ba da lafazin kalman alkawari ba mu kusan da hausa abinda mu muke faɗa kenan shi yasa asalin hausawa suke fassara annazaru da alwaki duk mutumin da kaji an ce maka yayi alwaki zai yi abu kaza wato ya dora wa kansa kenan yayi ba kancan zai yi abu kaza na aikin ibada kenan domin ko da a duniyance haka ce ya yi alwaki sai ya kake shi haka suke fala amma ya yi bakance sai ya yi azumi ko sai ya yi kaza to layin ibada haka ake fala to amma duk mutane su gane shi yasa ake ce annazuru alwaki ko bakance aikin da Allah bai dora maka baka dora wa kanka wannan shine asalin fassara to Abin da Allah bai dora maka ba ya zama kamar mustahabi ne ko yana da kyau kai yanzu kaman a ce duk wata zaka bada sadakan dubu biyar wa masallaci babu wanda ya dora maka don kana sallah a masallacin ko sahun gaba kake ba wanda yake dole duk wata sai ka bada harajin dubu biyar Allah bai dora maka wannan ba amma kai saboda kyautatawa da ihsani sai ka ce ka yi alwashi ko ka yi bakance saboda kana son Allah ya biya maka wata bukatanka shi yasa ka yi haka to wannan shi ake kiransa alwashi sai dai kuma annabi ya ce duk mutumin da ya kasance yana yi ko duk alwashin da aka yi to ba ya canza kaddara domin ku lura alkawari ko alkawari ana yin sa normal ne amma alwaki duk inda ka ji mutum yayi alwaki ko yayi yi bakante to akwai wata sa da yake son Allah ya biya masa shi ya sa haka ina fata an gani to idan mutum yayi wannan babu laifi saboda akwai wani rashin lafiyan da ya dame ka an yi magani abin yaƙi ci yaƙi cinyewa sai ka ce to ka yi bakance wa Allah tunda Allah ya baka dama Don ranar juma'a zan sa a yi masa bayan sallan juma'a ko bayan sallan asuba bayan sallan juma'a kamar yadda a zamanin sahabba yake yi ka ce duk bayan sallan juma'a za ka sa a yi masa da miyan nama a kawo masallaci bayan an yi sallah duk wanda yake bukata kawai ya zo ya ce kai kayi alwashin wannan ba sai ka bayyana wa duniya na yi haka ne don Allah ya warkar da ni daga rashin lafiya ba a cikin zuciyanka kai ka koya wannan kuma Allahnka ya sani to in kai haka babu laifi in Allah ya ga dama sai ya warkar da kai to sai dai matsalan wannan kullum kana yi kullum kana yi ta shekara kamar biyu kana yi kwatsam sai Allah ya warkar da kai Kawar ke tumul, da wani abin da kake bari za ka yi bayan aikin alheri ne ka riga ka fara to inda illan take kenan inda ya fi muni shine ka ce idan har Allah ya warkar da ni daga cutan nan da ta dame ni na yi alwaki zan yi sadaka da miliyan daya a cikin dukiyata alhali kai kayi wannan alkawari kai faɗan gratuity ne gratuity ma bai shigo hannunka ba ko kuma ga misali mafi sauki kayi ritaya bayan shekara biyar. kudinka wajen miliyan biyar ya makale gratuity ya gagara fitowa ka buga nan ka buga can ka buga can sai da duk hanyoyi abu ya gagara da ka dawo kake shingida ka ce kai ka ce sai kai ajiyar zuciya ka ce to ya Allah inda har Allah ya kawo wani dalili kudin nan ya fito na garatuti miliyan biyar tun ya Allah na yi alwaki zan yi sadaka da miliyan guda ai kaga babban abu ne kwarai da gaske wani ma'aikacin har ya fara aiki ya gama aiki shekara talatin da biyar ba zai taba mallaka miliyan guda dalilin aikinsa ba ma'aikatan suna nan da yawa to kunga kamar ya tara kudinsa ne zai samu a dunkule kamata ya a a dunkule domin ya yi wani abu a dunkule ko ba ka ba ne to ya bi hanyoyi ya bi hanyoyi ya bi hanyoyi abu ya gagara to shi ne sai ya zo sai bakance ya alwashi wa Allah in dai har ya samu kudin nan a dunkule to shi kuwa ya zai danne zuciyarsa ya dora wa kansa zai dauki miliyan guda ciki ya bayar fi sabilillahi saboda murna da farin ciki wannan bayi da kyau bayi da gaske dalili shine wato kamar ka daure Allah ne ba za ka yi sadaka da miliyan ɗayan nan ba sai Allah ya biya maka bukata ke sa ka ce maka ruhi ne amma kuma in ka furta ka riga ka bayyana ka kudurta ko ka rubuta to ya tabbata sai ka yi wanda duk karatucin ka ya fito miliyan biyar din nan to sai ka fitar da miliyan daya in ba haka ban ka je lahira za ka sha wuya tun da ka riga ka tsora ina fata an gane sannan ka yi ƙoƙari in ka yi ƙoƙari ka cika wannan alwaki da bakante to alhamdulillahi yofuna bin nazari wa ya kafuna manka na sharruhu mustatira ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعطيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا to Allah ya yaba ma waɗanda za su yi irin wannan alwashi kuma su cika yana da kyau mutum ya yi saboda Allah kuma ya cika domin a zamanin jahiliya suna yi wa gumaka ne da kuma dodanni da bokaye to da musulunci ya zo sai ya ce a in za ka yi kai wa Allah sai dai kuma ga hanyar da ya kamata ka bi to ina fata an fahimci wannan bayani a takaice to abin da yake da ɗan rikitarwa shine mala ya kawo mana wannan a bayan babin ranzuwa kodan da suke haɗawa da ranzuwa ce wallahi na yi alwaki to yin wanda ma bai fahimci yadda abubuwa suke ba ne ya ce na yi alkawari na yi bakance wa Allah idan garatuti na miliyan biyar ya fito cor zan dauki miliyan da yamba da masallaci ina fata an gani sosai garatuti ya fito miliyan biyar sai ya zo da rigingimu iri daban-daban ba a samu dama aka ba da wannan miliyan da ya ba na farko ga ranzuwa na biyu ga alwashi na uku ga alkawari to da wanda za ka ji saboda duka uku an karya su ina fata an gane to yana da kyau a yi takafan zan mutumin da zai furta abu ya san yadda zai furta shi yadda zai taimake shi duniya da lahira to bari magani abinda mala ya fada yake babu wani babi na musamman annazuru bakance ko alwaki iltizamu muslim shine mutum ya lazimta wa kansa mutum musulmi iltizamu muslim ko muslimin musulmi ya lazimta wa kansa amma anan bai fada mana me zai lazimta wa kansa ba shine aikin alheri abinda ba dole ba ya lazimta wa kansa ya dauki alwashi kullifa sai dai musulmin ya kasance wanda yake da takalifanci wato kaga yaro in yayi alwaki ma shirme ne alwakin yaro ba shirme ne sai baligi baligi shine ya san abin da yake yi saboda haka in ka dora wa kanka to sai kai shine kullifa walau gadbana ko da kuwa yana cikin fushi ne ku lura a cikin littafin nan duk inda muka ce walau to akwai sabani saboda wani lokaci ranka zai iya baci a ɓata maka rai akan wani abu ka ce ni ne za a mun abu kaza ni ne za a mun haka wannan wulakanci to daga yau na ɗora wa kaina to kai taka zanzan domin duk wanda ka ji ransa ya ɓace yana son yayi wannan to zai abin da ya fi ƙarfinsa warai da gaske zai abin da ya fi ƙarfinsa to akwai waɗansu mutanen da ba sa son kaki ko kuma 'yan rigima ko 'yan girman kai shine sai ka ni ne za a mun abu kaza to tun da aka yi mana wannan wulakanci ko aka yi wannan wa'azi mai zafi daga yau na ɗora wa kai na duk ranar juma'a sai na ba da dubu ɗaya inda za ka yi yada tuntunin kana ba da dubu ɗaya ma ba wanda ya sani to amma baka sani ran da duk ka ɗora wa kanka kuma to shaidan zai zo ya mazai ka wallahi in baka yi sa'a ba sai an samu juma'a uku baka yi ba shine hatsarin yasa inda ɓacin rai ne karkace za ka yi burga don idan ka yi wannan burga ka kira sunan Allah fa kamai da Allah shine shaida Allah ko yana ganin ka in ba kai ba zai kama ka to shine yace walau ko da gadabana yana cikin hushi amma walau suna ce yana cikin hushi ne to wannan ce rai ne kun san wannan kalma ta ainihin gadabana ko wannan yanayi na hushi akwai inda yake aiki akwai inda baya aiki mutumin da ya sake matarsa yana cikin hushi saki yayi ko bai yi ba wasu malamai suka ce saki yayi wasu malamai suka ce saki bai yi ba in mutum ya sake matarsa tana abin nan cikin hushi ransa ya ɓace ya ce na sake ki ni na ma sake ki na sake ki sai daga baya sai hankali ya dawo jikinsa sai ce kuskure ne to wasu malamai suka ce saki bai yi ba wasu kuma suka ce mm sai an manna ki da alkali sai alkali ya yi bincike sai alkali ya yi bincike lokacin da ransa ya ɓaci sai a bincika a gani lokacin da ransa ya ɓaci idonsa ya rufe yana iya bambantawa tsakanin uwarsa da matarsa in ba ya iya bambantawa tsakanin uwarsa da matarsa to mahaukaci ne saboda ko uwarsa ta masa magana a lokacin ba zai saurara ba to kaga in yayi saki a wannan lokaci za a iya samun sauki saki bai yi ba amma ya akan samu mutumin da ransa ya ɓaci a ce ga mahaifiyarsa ga ga matarsa amma saboda tsaban ɓacin rai da ya taki zai manga jama'a matarsa sai ya mari mahaifiyarsa ina jin sai dai ina shan wuiwui eh ina shaye-shaye kan kaga hauka ta tabbata kenan to shi yasa suka ce in har ya kasance yana iya bambantawa a tsakanin matarsa da mahaifiyarsa yace ce ya sake aka ce a'a ya ce shi dai ya sake to saki ya saboda yana cikin hankalinsa to ire-iren waɗannan matsaloli akwai sabani a kansu to haka ma mutumin da aka kufula ki mai yiwa talaka ne an raina ki aka faɗa masa bakakken maganganu sai ya ce daga yau na ɗora wa kaina in karka yi garajen haka kana neman burge mutane da aikin alheri alhali kuma ya fi ƙarfinka. tun da layu na san illa wus'aha wannan kenan saboda haka ko da fushi ne idan ka yi alwaki wannan alwaki ya tabbata wa in kala idan ya ce illa an yabdu wale sai dai in sabanin haka ya bayyana gare ni au ara khairan minhu ko kuma wato naga ga abin da ya alheri ba zai masa amfani ba mutumin da yake na yi alwakin sai na yi kaza in ka riga ka furta wannan to ko a gaba ka ce sai dai to sai dai din nan ba zai amfani ba shine abin da malai ke faɗa kwarai da gaske tun da waredi alwakin shi ya riga zuwa da farko illa an yabdu wali sai dai in ya bayyana gare ni cewa abu kaza kaza ne kamar nayi alwakin zai rinka ciyar da ita kamar wata tsohuwa ce sai dai in ya bayyana daman tana da dukiya a kauye a hannun wani to wannan sai dai in ya bayyana tana da dukiya kawai don kana iya samun sai ga tsofi suna da dabbobinsu ana musu kiwo amma kuma suna fama da yunwa ko suna fama da wulakanci to kai da ka zo ka tausaya mata sai kai wannan alwashi to alwashin nan da ka yi shi ne za a aiki da shi ko kuma a ara khairan min na yi alwashin duk ranar juma'a za a rinka masa da miya da nama a kawo masallacin juma'a wa mabukata bayan sallar juma'a sai dai idan na ga wani aiki shi ya fi shi alheri to ba zai yi ba in dai ka ce sai ka yi masan nan to duk juma'a sai ka mana masa ka kawo in ko ba haka ba to Allah zai tambaye ka bai kai lafi isha a fulani amma saɓanin idan ya ce idan wane ya so fabi mashi a tishi to sai a jingina da son wane na yi alwashi don ranar juma'a zan yi masa da miya da nama langa guda aikowa ya san langa Eh, don saboda wani lokaci daga yadda ka bayani haka za a rinka bibiyanka kaga in ka ce langa guda sai ka kawo ɗan ƙaramin kwano to fa baka cika alwaki ba langa guda idan iyali na ta bani haɗin kai ita ko da manta ta iya masa da kaje ka faɗa mata ta ce a ah, baban wance ne wannan yake fa bazan ya ba duk juma'a in yi haka ba zan yi ba kai ko ka ɗauko a jiya a sayo ko ka ɗauko mai yi kullum juma'a to nan za ka samu sassauci tun da ɓangaren da ka haɗa da shi bai yi ba bai ba da haɗin kai ba ina fata an gani wannan shi ne wa inna ma yalzamu bihi ma nudi ba abin sani yana lazimtan ne abin da ake so a matsayin musahabi na alwaki to a kansa ake alwaki shine mun riga mun yi bayani a can baya shi yasa na yi dogon bayani alwaki ko bakance abinda bai zama dole a kanka bane za ka lura makanka wannan shi ne annazar kuma lafazin da ake amfani da da shi a harshen larabci shine kalillahi alayya au alayya zahiyya kalillahi alayya zahiyya ka ce ya tabbata ga Allah a kaina bahiyya shi ne zan yi lahiya kamar banan nan kenan kawai wani abu ne ya motsa ka koyaye ne kawai sai ka ce to ni na ɗaukar wa Allah zan yi lahiya bana to sai ka yi duk inda bunsuru ya shiga ya fita sai ka nemo kudinsa shi ne mafi karanci sai ka nemo kuɗi ka saya ka yi lahiya saboda ka ce mai lillahi alayya kun ga wannan kalma yana daga cikin ko siga wannan siga tana daga cikin sigogi da suke gwada lazimtan abu wato dole ne mutum ya yawo saboda alkurani ya ambata wa lillahi nasi hakkyul baiti ko hakkyul baiti من استطاع sabila سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولله على الناس ya tabbata ga Allah akan mutane hijjul baiti ziyartar ɗaki sai dai Allah ya ce manista sa'a shine farai da gaske wanda ya samu iko kun san ba domin Allah ya ce manista sa'a ba to wallahi da dole ko da ƙafa sai ka daka ka je kai aikin hajji ko da kafa kamar yadda ya zama wajibi mu yi azumin watan ramalana ko mu fitar da zakkan abinda muka mallaka yanzu mutumin da ya yi noma ya samu abin da ya kai nisabi zai fitar da zakka shi mai kudi ne eh amma mutumin da ya mallaki naira miliyan nawa ne yanzu zakkan miliyan biyu ne ko eh da wani abu na'am to mutumin da ya mallaki wannan kudi yana da kudi ko bai da kudi ai za a ce yana da kudi da yana da rufin asiri yana da rufin asiri amma nisabi na kayan amfanin gona shi baya gwada cewa kana da kudi saboda za ka iya yin noma ka samu buhu hudu ko buhu biyar buhu hudu ko buhu biyar idan ka samu na masara naira dubu ashirin ashirin sau biyar ba dubu dari ba kenan kai kaddara ma a ce masarar mai malafa ne da kafa dubu ashirin da biyar biyar sau biyar nawa ne ta gani dubu dari da hamsin ko? ok dari da ashirin da biyar to dubu dari da ashirin da biyar ka hada da mutumin da ya mallaki miliyan guda su kutum ko miliyan biyu su kutum suka shekara bai taɓa su ba yana taɓa walansu ne? ai da bambanci ko da bambanci a tsakaninsu to saboda haka kaga zakka kusan ta shafi talaka ta shafi mai kudi amma kowa da irin nasa in ya bilaye azumin watan ramalana nan ma ya shafi kowa da kowa amma aikin hajji aka ce sai kana da iko to akwai abubuwan da ake dubawa yanzu daga nan najeriya idan za ka biya ka tafi aikin hajji miliyan biyu da rabi ne miliyan biyu da rabi ne za ka ajiye to miliyan biyu da rabi talaka ne duk wanda zai biya miliyan biyu da rabi ai ba talaka bane wani ba har ya gama rayuwarsa ba ba zai taba mallakan miliyan biyu da rabi ba har abizu ne shi ba zai mallaki miliyan biyu da rabi ba to shi yasa aya sai ta zo da manistafa a ilaihi sabila wanda ya samu dama don amala sassauci wanda bai samu dama ba hankalinka kwance ka kwanta kai tabbacin ka kana shure-shure sai dai ka sani wallahi in kai ma'aikaci ne za ka mallaki gidan miliyan biyar za ka mallaki motar miliyan uku ko miliyan biyar za ka biya wa 'ya'yanka makaranta na miliyoyin nerori sannan ko ba za ka je aikin hajji ba to ran tashin kiyama za ka tashi cikin yahudawa da nasara dun wayonka ba zai kai ka ba warai da gaske za ga mutum yana business yana harkokin kasuwanci za ga yana da kaya sun kai talatin duk masu tsada ne yana da mota mai tsada ya gina gida mai tsada yana hidimomi masu tsada amma bai je aikin hajji ba kana ganin yaje lahira Allah zai kyale shi saboda ya fi karfin yaje aikin hajji kawai bai ga daman tafiya bane to mun shiga wani bayani daban eh, lillahi alayya ya tabbata ga Allah a kaina au alayya ko kuma a kai na dahiya ko da baka ambaci Allah ba duk mutumin da ya ce ya tabbata wa Allah a kaina zan yi kaza alwashi ne ko ya tabbata a kaina zan yi kaza alwashi ne ko da bai ambaci Allah a ciki ba tunda an san abin da yake nufi wato aikin addini ne ya tabbata a na zan rinka bata abinci har ta duniya to ka dauki alwashi ko da baka ce Allah ba domin an san yi haka ne domin ka samu lada a wajen Allah subhanahu wataala wano ne ba al shi yasa ake son alwaki wanda yake mutlaki mutlaki shine kamar yanzu yadda na fala an zo ana abin nan dinga wata tsohuwa Allah sarki wannan tsohuwa duk yan uwanta sun tafi sun batta ba ta da yaya ba ta da yan uwa ba ta da kowa sai ka ah, na dauki nauyinta na dauki nauyinta ina ne gidanta aka ce ai gida ma ba ta da aro ne take zaune a wajen wane to na dauki nauyi kullum zan ba ta abinci har ta bar duniya to an fi son wannan don saboda an san kayi tsakani da Allah ne ko kuma a'a yau ta kwana a nan gobe ta kwana a nan ba ta da wajen kwana sai ka ce to ni akwai yan tsara daki a gida na ta zo ta zauna har zuwa rayuwarta to ka dauka dauki nauyin komai babu dangin iya babu na baba ka gabata da gida balle ma a ce idan ta mutu kana son ka mallaki gidan ne haka ne ko to irin wannan mutlaki shine ake so baka rataya da wani abu ba amma irin wannan kuma babu laifi shekara da shekaru kana daukar nauyinta babu dangin iya babu na baba tsohuwa ce wanda mai yiwa ta girme mahaifiyanka duk abin da ya kamata ka kamata kana mata goma na arziki sai wata rana ka shiga cikin matsatsi ko sai ka hango danja sai ka ce ya Allah wannan tsoho wanda na dauki dawainiyanta ya Allah idan ina yi saboda kai ne ya Allah damuwa ta ta kaza Allah ka yaye mun wannan baka yi laifi ba ya halatta kai haka hmm. wa hal mukarrar an karhanta abinda mutum zai dora wa kansa wanda zai rinka juyowa abinda yake maimaita kansa shine wani abu ya faru sai kace na alaura wa kaina duk litinin sai na yi azumin nafila karkai haka duk mutumin da ya dora mu kansa irin wannan wata rana sai litinin din ya zo sai ka ji baka son ka yi azumin ko ka tsallake to ka yi dai ɗayan nan dai in ka ga ka wanye lafiya alhamdulillah ka cika alkawarin da ka ɗauka in kuma ba ka wanye lafiya ba wannan ya gwada in ka ce kullum kullum za ka yi ba za ka yi ba hmm. shi yasa ko sadaka ne ka ce duk juma'a ka yi alwaki sai ka ba da abu ka kar ka daura wa kanka in ka zo kana da shi ka bayar dan da ka yi niyya ba mai yiwa ma lokaci za ka zo ka ce masallacin yau ba zan ba su ba sai ka je ka bada wani a bakin hanya duk ana iya yin haka saboda zuciya ita rai wani lokaci ta kan yi umarni wa mutum da wani abu duk abin da ka takura kanka sai ga rai ita kuma tana neman ta yi tawaye So shi yasa karka dora maka kanka abin da Allah bai dora maka ba wa fi qurhil mu'allaqi taraddud cikin karhancin abin da aka rataya ki alwakin da aka rataya ki da wani abu akwai taraddadi a tsakanin malamai wadan suna ganin babu laifi wadan suna ganin yana da kyau wadan suna ganin bai da kyau makaruhi ne da sauran bayanai shi ne wanda muka yi bayani a can baya kayi jinya kayi jinya ko kayi kayi bukatan ka taki tafiya sai kace ya Allah idan bukata tan nan ta biya ya Allah nayi alkawari zan yi aiki kaza kamar yadda muka buga misali a can baya ka bi gratutin ka ka bi gratutin ka abu ya ki fitowa miliyan biyar ka ce ya Allah duk randa da aka sako mun miliyan biyar to na yi alwakin miliyan ya to ba a son wannan don kamar ka yi ta baibayi wa Allah sai ya maka sannan ka yi ba daidai ba ne ina fata an gani kamar yadda yan makaranta suke yi inda yana ci jarabawan nan na ainihin waye ko ne ko ko university idan na fita da first class ya Allah na yi alwaki zan yi azumin kwanaki goma kai ne baka azumin kwana goma wajen bayan Allah azumin kwana goma na nafila menene ina fata an gane to baka burge ba sai dai Allah ya baka first class din nan to dole kai azumin kwanaki goma amma dai baka kyauta ba ba haka ake so ba ana son idan Allah ya maka ni'ima to ka dauki nauyin wani abu wanda zaka yi har abada domin ka ci gaba da samun lada domin godiya wa Allah to wannan yafi kyau wannan ya kyau amma kawai ka yi ta baibayi wa Allah don kai ka samu biyan bukata shine ne almuwallah taraddudun akwai taraddadi na malamai amma zahirin magana mai eh, makaruhi ne ba a son mutum ya yi haka in kuma yi to sai ka cika wannan alƙawari eh, sai ka cika alƙawari wala zai ma malbadana to bai ha duk wanda ya alwaki zai zai yanka rakumi to dole sai ya nemo rakumin babu wani alternative sai in ajaza sai dai in abu ya kiti ya kicin yawa bai da kudin sayan rakumi fa bakaratun to sai sai saniya to sai dai na ga lahiyan bana mu anan ina jin kudin shanu ya fi kudin rakuma ko sai eh, in dai ba na bata ji ba wani program da na saurara a television da sallah din nan na gani sun gwada a Kano Eh, rakuma da inda ake sai da rakuma da inda ake sai da shanu ina ganin kamar kudin shanu ya fi na rakuma wallahu alamu ko da kya nan bauchi sai mu tambayi mutanen shiragiya ne su ne ya kamata za su fi fitar mana don wani rakumin za a gan shi normally rakuman mu na nan za a gan su suna da dogon kafa ne da dogon wuya ainihin cikinsu za ka ga jikinsu babu koshi amma wata saniya an ka ganta ko kashi ba za ka ga alaman kashi a jikinta ba tun da kwanakin baya yana faɗa muku na ga wata saniya na ce wannan ta kai miliyan daya daga gani kawai na ce kai wannan ta kai miliyan daya a garin nan na ce wannan ta kai miliyan daya to kaga a cikin shanu a ce an samu ta miliyan daya ko miliyan daya da rabi ai wannan saniya ta koshi kwarai da gaske za a iya samun rakumin da ya kai wannan inda ba a kasashen larabawa ba waɗanda suke da rakuma iri daban-daban to duk wanda ya yi alwaki ya ce rakumi zai yanka to sai ya yanka rakumi sai ya soke rakumi idan abu ya fakara to sai ya samu wata saniya kwatankwacin wannan kuma eh, sabau shi ya illa gairu to sannan idan abu ya gagara sai ya samu awakai guda bakwai ko raguna guda bakwai to sassaucin da za ka samu kenan shi yasa duk abin da za ka faɗe shi to ka duba abin da za ka iya yi duk wannan fa ya gina mana ne akan cewa ko da ɓacin rai tunda ka san da ɓacin rai mutum zai ɗebo abin da ya fi ƙarfinsa sai in ya gagara kuma sai ya gudu ya bar garin sai ko ka gudu ka bar garin alwakin yana binta. zai yanzu yin kai alwaki a nan bauchi za ka aiwatar da abu kaza sai ka gagara sai ka gudu ka je london ko ka je america ko ka gudu niger ko ka je bangon duniya ai akwai waya waya kawai za ka yi kace ayi a yi abu kaza ko don ka gudu ka canza waje ba zai sa wannan alwakin da ka yi ya yanke ba ko ina ne ka gudu inda ba lahira ka tafi ba lahira ne ka tafi to allah ya dauki ranka shikenan ya sauwake maka wa siyamun bi sadarin mutumin da ya alwaki zai yi azumi a bakin iyaka wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh